أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ko suna da wasu abokan tarayya ne koma bayan Allah waɗanda suke daidaita su da muminai a wajen sakamako to su zo da abokan tarayyar nasu mana idan har da gaske suke yi a cikin abin da suke da'awa cewa sun daidaita su da muminai wajen sakamako